Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 28 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta musamman a bangaren siyasar Najeriya. Haka yake Amina, jama'a masu sauraron mu idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun faro muku wannan tattaunawar tamu ta yau. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba samun karinsa ya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da mata 'yan siyasa akan irin kalubalen da suke fuskanta a fannin siyasar Najeriya. Sai ku gyara zama domin jin ci gaban tattaunawar. Mai sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. Yau muna tare ne da mata 'yan siyasa waɗanda za mu tattauna da su akan siyasa a Najeriya musamman arewaci. A zauren namu yana tare da Hajiya Talatu Shehu wacce ta takara a jam'iyyar PDP tana neman kujerar sanata da kuma Mrs. Mary I. Arwan wacce ita ma gogaggiyar 'yan siyasa ce sai kuma Hajiya Fatima Rabi'u Bako mai sharhi ne akan siyasar mata. To malamai mata kamar a yadda kuke ta ihun cewa ba ku kaso 35 a ku kaso 35 kuma bayan idan an duba za ku ne ke yin zaben da ku da matasa. To ya za ku jira ku kuke ba da ƙuri'a kuma ku ne za ku jira kuma wai sai an lallashe ku an baku ba wani hanya da ku mata za ku bi na ganin cewa in har an hana ku wannan damamakin kuma ba za ku ba mazan dama ba saboda ku ne masu yin zaɓen. Zai fa faru a balaka ina gani zai faru an fara kawowa wajen domin ana nan ana yi gaba ɗaya ƙasar Najeriya ana yi inda mace ku zaɓi mace in ba mace wannan daban amma in kuma aka hana mata su ma za su rama a general election su ma ba za su zaɓi mazan wato a babban zaɓe na a babban zaɓe kuma ni na ga mun samu matsala da yawa a ƙasan gaba a kan takarar mata gaskiya ba za a sami yadda aka so ba ya ta bangaren iyali da kuma al'umman gari ba hmm. gani akwai abin da yake iya kyara kawo ku cikas ta bangaren al'ada da addini to ni dai gaskiya ni ban samu irin wannan ba dundun takarar da na yi malamai ma suna bi na hannun gidan su bani goyon baya cewa an ce mace na da rauni amma sun gwammace ni akan sauran 'yan takarar an yi wannan kuma an fa wuce wajen fa domin matan karkara ma sun fa gwammace su ga gamace uwarsu tana takara kuma za su jefa mata kuri'a abin da nike gani a wajen shine kamar lokacin da ana fidda delegate din nan mazan ba su fidda ainihi mata yan siyasa suna fitar da mata ne da in kin gansu ma ba su san ki ba so duk jawabin da za ki yi masu wallahi ba su saurare ki domin su an dauko su ne an ce ga aiki da aka ce ku yi bayan an sa sunayen su ma wani zubi sai ki ga mazan ne sun zo zaɓe a su a sunayen matan to amma ko da yake wannan karo an hana wannan karo din amma gaskiyan alamarin da mata ke jin shi a jiki musamman matan siyasa sai a kawo sabobin mata su ake zuba a kan delegate wannan zaben da an ce an bar mata party ne wanda suke kamar su women leaders wanda sun yi wannan zaben kai da babun bai zama da muni haka ba domin yawancin su riga sun lashe takobi da shi ke an ba da community daga national cewa mata su zabi mata to daga national woman leader zuwa state zuwa sauran matan da suke a cikin matsayi an ce mata su zabe mata to mata su riga sun lashe takobi cewa mace inda ta tsaya mace za su zaba to sai gashi ana waye gari aka ce ba za a yi zaben da su ba sai dai wayannan delegate guda uku uku to ina za ka fara wayannan da aka kawo su Mama yin siyasa ba ne ba kwata-kwata to kaga duk damuwan da muka samu kenan to amma idan za a bar wannan delegate din a ce sai tsantsan siyasa su za a ba su wannan delegate din su mata abun ba zai zama da muni haka ba hajiya fatima wani lokaci akan wuce wannan matakin na delegate mm. inda macen za ta iya samun ƙuri'ar ma mm. ta riga ta ci daga wannan matakin na cewa bar a yi tantancewa mm. ta shiga cikin fagen 'yan siyasa na kowane jam'iyya amma a ƙarshe bayan matan unguwa matan gari sun fito sun yi layi ga su nan birjik kasancewar su ne kashi saba'in zuwa tamanin na wanda suke jefa ƙura'an zaɓe musamman a najeriya za ta ga ƙarshe kuma dai macen bata samu ta ci ba shin akwai wani dalili ya da ke ganin hakan ke faruwa mm, gaskiya kamar inda hajiya ta faɗa maganin kuɗi na shigowa ciki ina kiran kungiyoyin mata na ƙasa su sa ido a kowane jam'iyya inda mace ta tsaya su zamanto cewa in aka da delegate mace ko kuma aka da takara sai da ƙarfin su ya kare yawanci ga kungiyoyin mata suna nan amma da an zo zaɓe suna ja da baya in ba mu tsaya in ba su tsaya ba ba inda mata za su kai labari daga primary har general election dole daga primary kungiyoyin mata masu ƙarfi sai sun tsaya ma mata a primaries da general election a inda muke samun matsala yawanci wanda suke tsayawa suke zaɓe masu ƙarancin ilimi akwai masu ilimi amma kuma an fi ƙarfin su sai a tebe musu haƙƙin su ba san za su karɓi su kuma ko an so ana amfani da kuɗi a sai boot matan da suna wato a sai ƙura'an a sai ƙura'an a daidai lokacin da ya kamata su jefa an riga an keɓe mace kila mm. an bata wani na sabulu mm. ba ta da kila tabbacin cewa idan sahajiya class suka je sama misali wani abu zai sabo zai zai mm. wannan ba su da wannan ƙarfin da za su bi ƙuri'a su sai maza ne za su bi amma in manyan ƙungiyoyin mata masu ƙarfi a ƙasa suka tsaya suka jajirce suka bi mata ƙuri'ansu daga primaries har general election wallahi wannan abin da zai kawo yasa kuke son sai an shagwaba ku a harkar siyasa kafin ku ci zaɓe ku kuma kan ku je kuma jajirtattu ne nisa ba za ku jajirce da kankin kanku kuma ku tabbatar da cewa ƙuri'unku an kai ya kai ga maganan jajircewa ni ko sai dai kowa bi ni a baya domin duk kamfen duk takarar da nake yi sai mazan sai dai su bi ni sai an yi maka ta bayan gida a je a gani ai gara ana gani kai ba za iya tausa ba kai ba za iya sa mm. sai abin da suka ce shi za ki ba mm. to don haka nan shi ne matsalar mu iri na nan shi ne matsalar su kullum tsoro na suke ji ban san me yasa ba amma mu kuma za mu je mu yi jan al'umma za mu je mu yi dan jama'a kuma jama'a za su zaɓe mu wato sun hana ku dama sun hana mu dama sun dai hana mu dama ne kullum haka suke yi sai da su hana mu dama don za mu ci zaɓe. wani saboda suna tsoron akwai wani canji da za ku kawo ne idan ku hau gani. tabbas tabbas ba za mu je mu yi muku da koye-koye da suke yi ba mu za mu je mu faɗa a ji da mu za a yi mu ba za mu zauna ba ma mu ni karan kaina a kan haka nake takara shi yasa kullum za a gwammace a fitar da ni in zai musu takara domin sun san za mu kare haki na iyali shi ya sa ba a son mu je mu ga siri na abin da suke yi abin da suke yi maza kuma mu ba za mu yadda ba ba za mu taɓa yadda ba za mu fito mu faɗa mu kuma nuna hanyoyi da ya kamata a yi wa'annan abubuwa. amma da akan samu ai matan suna zuwa a can majalisa na ƙasa mm. akan samu mata ɗin. amma ba mu samu matan arewa da yawa na ga miki yanzu fa ya daɗe kwata-kwata ba mamaci kamar a senate a rex ma matan guda nawa ne northwest akwai binani a binani yanzu ne ita tana ta je man refs daga adamawa hmm. ta yanzu tana senate hmm. gashi yanzu ta ba maza kashi ta samu eh, primary election a apc a adamawa ta cika maza wurin ta cika maza har ma gwamnan da hmm. da su nuhu ita ta ci kasa kuma muna mata fata ta ci general election wato akwai alamun dai cewa inda za a bar jama'a su yi zaben yadda ya kamata mm. mata na samu dama na samu wani gurbi sosai ke sosai sosai sosai wato dama ana ana tauyewa ana tauyewa kamar wannan bana man an tauye mana a haki sosai an tauye mana daman wannan sosai a wannan bana ba mu zaci zai zamanta haka ba kun lissafa matsalolin da ba gaskiya wannan a matsayin rashin kuɗi ko amfani da kuɗi a siyasa da kuma rashin ilimi da wayewa da matan suke eh kuma kuma sai kuma jam'iyya ba su taimaka ba sai su gwammace mazan akan mu mata hmm. domin mu da ba ba sunan mu ba hotunan mu a ballot a Kaduna nan mun kai uku kuma duk mata mu mata akwai ne nan Kaduna Central Senate akwai wata a cikin. tana takarar refs Maria Dogo akwai wata kuma a kudanci Esther aba ita ba ma sunanta ba hotonta to kin gani duka mu uku mata to da ƙarshe akwai wani shawara za a ba wa mata 'yan siyasa yadda za su jajirce su tabbatar da cewa sun fuskanci shi wannan kalubalen nasu sun fito da hanyar da za su warware wa kansu matsala ba tare da sun ja baya a bangaren neman wannan gurbi nasu na siyasa ba gaskiya sai mun gaya wa kanmu gaskiya kuma mun tsaya tsakaninmu da Allah duk abin da za mu yi ba wai yadda suke so shi za a yi ba in mun ci gaba muna bari ana irin wa'annan abubuwan ba mu fitowa mu fito da murya mu aji aji dalilai da yasa mu ba mu ci zaɓe ba aji dalilai da yasa abubuwa suka kasance haka to gaskiya ba za mu samu dama ko kuma mutane ba za su fahimci abubuwa da muke fuskanta ba don haka nan ya kamata mu mata mu ga mu ringa gama kanmu gaskiya mu fito kwamma da kwarkwata mu yaƙi wannan rashin dama da ake bamu because ba a bamu daman ne da ana bamu daman da ba haka ba kuma dole ne kawai mu fito da kanmu da kanmu don ba wanda zai yaƙa mana wannan magana ba wanda zai mana sai dai mu da kanmu kuma mu bamu wannan takarar don mu ce wai mu mata ne muna son kyauta a'a amma a ƙarshe ba za a ba mu damar nan mu ci zaɓe a kan cancanta a kan gudunmawar da muke badawa ba ko a kan mu yi wakilci na gari da kowa zai amfana shawaran da zan iya bada a nan ita ce zan fi so a daina rubuta delegate kowa da ke neman kujeran delegate nan fito ko mace ne ta yi takarar shi shi ma shi ma a ward ward ke a ward ward hmm. domin rubutan nan yana da babban illa saboda wani ma zai rubuta matan shi ne wani zai rubuta diyar shi ne wani zai rubuta dan shi ne to ka gani abin kuma sai ya zamanto ya koma halin da mu mata ba za mu iya mu gane ba to amma idan an bar mutum ya yi takara ya san zafin shi to ina gani zai abin da ya kamata wato ku dai matsalar ku delegate matsalar mu delegate don baka ci primaries ba ai ba batun zuwa general election matsalar mata yana kan delegate ne yana kan wanda za su yi zabe kamar yanzu idan an ce duk mace ko kuma namijin ko matashi da zai yi zai zama esco zai zama shugaba ma a party in ya fita ya yi takara to wallahi zai wuya wani ya zo ya ce ina so ka yi haka ya yada domin ni ma na yi takarar ne in ma ban kashe komai ba ai na fita na yi magana to amma idan kana baccinka an je an rubuta ka ka tashi a bacci an ce ka bi wannan layidin ba za ka bi ba za ka bi don baka san ya sunan ka ya shiga ba to abin da mu mata muke fuskanta kenan domin idan a yanzu nan haka delegate ma da aka ce su suka yi zabe uku ukun nan da an ce ai akwai wadansu kamar national delegate sun yi takara da sun yi takara ai akwai alkawarin ma da suka yi in an ni kujeran nan zan yi abin da ya kamata to kagan kuma yawancin da suka yi takaran sun ji sun yi abin da ya kamata kuma sun dawo da alheri da ya kamata amma wayannan da aka dauka aka kawo da baku san su ba ba su san ku ba ina za ku gan su an gama an gama kenan kuma sun koma dakunan su a ce manya na zama kawai a da a gidansu suna rubuta ko kuma fita a raba a ce kai ka kawo ne ka kawo ne mm. ka kawo ne a daina wannan a siyasa don inda muka kai a yanzu in har ana neman gyara wannan kasa idan ana neman gyara kasan nan mm. dole sai mata sun sa hannu domin mata suna jajircewa a kan so su gan zaman lafiya a gidajensu a cikin kasan nan ko kuma inda suke zama ma mata sun fi son zaman lafiya domin in ba zaman lafiya fa mace ne da yayanta suna wahala to shi yasa muna nima wannan abun a ba mata dama in ma mace nan za a sa ta a ciki ta fita ta yi takaran in ma shugaba na fati ne ma ta fita ta yi takaran saboda a samu a gyara daga grassroots domin idan ba samu wannan gyaran ba gaskiya za mu dinka kwana a gwata Hajiya Abin da zan faɗa ta faɗa amma tsarin da zan ƙara shi ne ina kira ga kowace matan shugaban ƙasa ta ko da ke Aisha Buhari ta yi magana amma bai ba yi inda ya yi sakuletin ko ina ba ta yi har jihanta mace ta ci zaɓe amma ya kamata ta jajirce ta yi abin da ya fi haka ta tsaya wa mata matan shugaban ƙasa kamar ta tsaya wa mata a kan zaɓe su jajirce da manyan ƙungiyoyi na mata su jajirce a wurin primaries da kuma general election shine in ba a jajirce ƙungiyoyi su suke da ƙarfi akan wannan abu da matan shugaban kasa ta yi kokari don bi kasa jihar ta an ci zaɓe ta tsaya mu kowane jam'iyya both pdp da apc eh, labour wa duk jam'iyyoyi ta tsaya sai ta ko kowace mata ta ci da ta tsaya ta dage wallahi amma ta yi kokari saboda mu jihar da an samu mutum wato an fara samu an fara samu amma ya kamata ta ƙara jajircewa kan mata ba ita ba ma in wani zai hau duk matan shugaban kasa za ta in ta jajirce ta tsaya mu ƙungiyoyin mata akan mata wallahi abin sai ya fi haka. masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkar shirin namu ga Binta Ibrahim ta sake dawowa da bakwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Isararra barkan da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. hajiya yau kuma me za mu girka sauraro assalamu alaikum mu da yau za mu gabatar da farar miya nan miya ce mu ta ƙasa najeriya amma ta gefen kudancin Najeriya. To jamu je zuwa mai da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh, akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duto ka eh, kaura cewa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken tun da dama ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi e ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin nan mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na gana nan dan mai dan duhu duhu ta ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya eh. yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi sai uwar gida ta ɗauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta ɗan barbada sai ta ɗauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani da idan ta tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato daidai yana da bawo kuma ana cin haɓawon amma a wannan mm. karan a cire haɓawon eh, ya zama tsoka hasken kawai ake nema sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta ɗauko shi ainihin wancan busheshen kifi da ake yankawa da zarto eh. wato stockfish din eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwargida gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bar ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita kenan dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga wa albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh ta tafi ta rika yin zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan mm. sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup shine da farar miya shine farar miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma mm. ko na albasa mai lawashi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai Idan bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, bai wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici-bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman koda na ana ne dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya wai za ta iya cin shi da tuwon samovita mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu hmm. dama kin ce <laughs> miyan na kudanci ne kare ko kuma na abu to amma Ah, tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi nyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka zaki ga sun ɗan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardan to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za ka girki irin na kudu to ka eh, nemi komai na kudu komai na kudu yawa na arewa ne shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ki ga gaba daya miya ta jirkice ko dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashi ba. har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa amina buhari auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.